أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم godiya ta tabbatar ma Allah Ubangijin kowa da komai wanda ya kaddare mu da rayuwa zuwa wannan rana ta juma'a rana mai albarka rana mai daraja ya kawo mu yau biyu ga watan zulkaida watan sha ɗaya watan musulunci bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya daidai da biyar ga watan bakwai watan Julai miladiyar Isa ɗan Maryam alaihi salam shekara dubu biyu da shekara goma sha tara idan lisan ya tabbata. Muna yi Allah godiya da ya rayar da mu muna musulmi kuma ya ba mu lafiyar da za mu halarci wannan ibada. Malamai sun yi bayani cewa khairul kalami ma wa dalla na isko mai shari'a malam bello yana bayani dalla-dalla game da hukunce-hukuncen addini musamman abin da ya shafi matsala ta hajji yana bayani ƙarƙashin alkitabu wa sunna da kuma fahimtar malamai salafan wa khalafan Allah ya saka masa da alkhairi. Hudubanmu ta yau in Allah ya so ya yarda tana magana akan matsayi da falala ta ilimi da kuma malamai alhamdulillahi allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam والذي تفضل على من شاء بالعلم وتكرمه sharaf. القائل fi Kitabi. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب الحمد لله حمدا يزيد في النعم ويدفع النقم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المعظم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المكرم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم يا كوباين الله يا كوباين الله كسني في إلمي matsayin ilimi daraja ilimi ɗaukakar ilimi da masu ilimi abu ne wanda yake bayyane ga idanu da hankula da tunani da abin da al'umma suka sani kuma ilimi shine farkon abin da ya kamata kowane mutum ya fara da shi kamun ya aikata komai kamar yadda muka sani babu ɗalibi ko ɗanka ko ɗaya wanda za ka kai shi jami'a kawai ba tare da ya fara da ilimi tun daga farko ba dole yana ɗan shekara hudu ko uku a kai shi naziri yana gamawa biyar ko shida akwai shi firamare yana ƙarewa ya kai sha ɗaya ko sha biyu a kai shi sakandare yana gamawa sha bakwai ko sha takwas sai a ɗaga da shi zuwa ga inda ya kamata ko dai ya je ya yi diploma ko ya yi nce ko ya je jami'a a da in yanzu na ya je ya yi matrix ya hada da jam ko ya yi jam in ya samu ya wuce jami'a kun ga dai dole matakai na ilimi sai an bi su kowa ya sani haka ma rayuwa ta duniya babu wanda zai tashi da mota ta yi fati ya gamu da ni ga hanya ya ce liman da Allah ga mota ta yi faki sai dai ne sai dai ya ta sama. makaneza wanda shi ya iya wannan aiki na faki haka bai ta samma ainihin mai hwaci da hankoki ne ko da kaya ne na ainihin ɗaukar hoto da sauransu kyamara ya ce da Allah makaneza a gyara ne bai yiwa da haka mu mun sani duk abin da za a yi na rayuwa sai da ilimi don haka tun da haka ne to shi ma ilimin addini min ba da aula ka nemi ilimin addini kamin duk abin da za ka yi na rayuwa tunda wancan ilimi gaba ɗaya ba mu da saɓani bai yiwa a ba mutum aiki bai san shi ba ba mu da saɓani a kan haka to ilimin addini min babi aula shi ya fi dacewa a nemi ilimin a san ilimin don a yi aiki da ilimin yadda malam yake zaunawa ya muna bayani dalla dalla da bai karanta ba bai nemi hanyar ilimin tun da kurciya ba da yanzu yana iya muna wannan bayani bayyawa da haka ilimi shi a farkon abin da kowa zai nema kamin duk abin da za ka yi saboda ni Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa alam ka sani Allah ya ce ka sani kenan kamin komai ka sani ni za ka sani Ka san cewa shi Allah babu abin bauta bisa cancanta sai shi kadai ka kenan ubangijinka farko wajibinka ne ka san shi kadai ne abin bauta in ka san haka ka huta da duk wata kofa da duk wani abu na nau'in shirka ka gama da shi in dai ka san Allah shi ɗaya aka bautawa ba wani malami ba wani shehi ba wani wali ba wani mai gida ba wani shugaba kowa ba a bauta masai shi kadai ka san da haka ka yarda ka amince to an gama da wannan matsala kun ba abin da zai baka wannan sai ilimi don haka Allah mai girma da ɗaukaka sai ya fara da ilimin sannan malamai su ne mataki na ilimin domin baka samun ilimi ga titi baka samun ilimi ko ina sai ina sai wurin malamai saboda malamai su ko su ne magadan annabawa su annabawa su Allah ya aiko kai tsaye zuwa ga al'umma ya ba su ilimi kai tsaye su karantar da al'umma su ko malamai sun gado ne daga annabawa da wannan ne suke karantar da al'umma sun gaji ilimi wanda shi ko ilimi duk wanda ya rika shi to ya rika wani rabo babba kuma duk wanda ya bi hanya ta neman ilimi yace ilimi zai nema ya tsaya da gaskiya ya dage wallahi komai takwalki ne inda ya dage sai Allah ya ba shi gwargwadon abin da Allah ya kaddaro ya samu da haka duk wanda ya nema da gaske Allah zai hore mai hanya ta hanyar ilimin nan har shiga aljanna Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa duk da tsoron Allah babu mai tsoron Allah tsoron Allah na ne. sai malamai yace ka sani ka sani haƙiƙa masu jin tsoron Allah daga cikin bayan Allah su ne malamai duk wanda bai sani ba bai san Allah ba bai san bambancin Allah da manzon Allah ba bai san bambancin manzon Allah da malamai ba bai san komai na addini ba ya zai ji tsoron Allah bai yiwa da haka malamai su ne suka fi kowa cancanta su ji tsoron Allah in ji Allah mai girma da ɗaukaka Allah ya sake tambaya wadda dole ne ka saki Allah ya ce kake ya kai manzonmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko kai mai karatun alkur'ani ko kai mai saurarin alkur'ani ka tambaya shin malamai waɗanda suka karanta suka fara tun daga alifin ba'un ko suka fara tun daga lallam hasaɗe hakuri suka fara lallam hakuri hasaɗe suka yi ta tahiya har suka kai wani matsayi na ilimi shin suna zama ɗai da waɗanda ba zo makaranta ba yana wa? wanda bai taɓa karatu ba bai taɓa zuwa makaranta ba yanzu ya karanta alkur'ani wanda ya halarci makarantun ne na tajawidi na alkur'ani a ce a karanta alkur'ani karatunsu zai zama ɗai wanda ya halarci makarantun ne na tauhidi a ce tsoron Allah su zai zama ɗaya da wanda bai taɓa zuwa makarantar tauhidi ba wanda ya taɓa zuwa makarantar tafsiri yana ɗaya da wanda bai taɓa sanin ma'ana alkur'ani ba wanda ya zo makarantar koyon hadisi yana ɗaya da bai taɓa sanin manzon Allah ya ce ba wanda ya koyi ilimin fikihu ya samo shi ga malamai yana ɗaya da wanda ka addini bai da ilimin fikihu bai yiwa Allah ce ka tambaye su shin malamai da jahilai suna zama ɗai Allah ce ina masu wa'azkuwa su bi dokokin Allah su bi abin da Allah ya ce su bar abin da Allah ya ce su bari su ne ulul albab su wane ne ulul albab su ne ulama in ba malamai ba su wane ne adda hankali da tunani na ma'auni na shari'a sai malamai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a hadisin Buhari ya ce duk wanda Allah ya nufa da samun ilimi duk wanda Allah ya nufa da alkhairi to Allah zai ba shi fahimta ilimin addini kuma idan baka fahimci ilimin addini ba irkaniya ɗaya za kai ga addini nan ne malamai suka hidda hukuncin ilimin fikihu ilimin fikihu ba saukakke ba ne tabbatacce ne ga ayat ƙur'ani tabbatacce ne ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin addu'ar da yayi ma Abdullahi ibn Abbas ya ce Allahumma allimhu ta'wila wa faqihu bid-din kaga yayi ma Abdullahi ibn Abbas addu'a Allah ka bashi ilimin alqur'ani Allah ka bashi ilimin hukunce hukunce shine ilimin fiqh ka san ina za a azu doka ina an kai ina za ana mi aka ce mi addede mi in ba ka da shi wallahi tsirkaniya ɗaya za ka ka kama qur'ani da hadisi kai tsaye ka ce za ka tafi kai tsaye wallahi in ba ya hattara ba za a isko ka cikin wuta don baka kama hanyar da ya kamata ka kama ta biyar su ba sai ka bi hanyar malamai shi qur'anin tawa za a sani ne ta malamai shi hadisin tawa za a sani ne ta malamai ko ko haka ɗaya hadisi zai zo ma gidanka ba malamai ne suka tace ilimin hadisi ba suka hidda ilimi ne matanan wa sanadan suka hidda ingantacce da'ifi garibi nau'o'in ilimin hadisi daban-daban suka tace hadisi wanda aka karba da wanda ba a karba suka hidda na ƙarya da hadisi ingantacce ba su bane inda ba da su ba kai kana samun hadisin annabi kai hujja da shi ashe dole a koma ga maganar malamai wallahi dole ne in ka ce ba ka jin maganar malamai ƙarya kake kai ma malamai haka sun ka zama wa a ah, kai ka ce kai magana malamai banza ta kuma kai malamin ne da suka sun ka aza mutane su bi ka ayi hattara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda Allah ya nufa da alkhairi zai ba shi fahimta ta ilimin addini Allah mai girma da ɗaukaka ya ce Allah yana ɗaga darajar masu imani daga cikinku daga cikinku masu imani Allah zai ɗaga darajar sai Allah ke da su da malamai su ma malamai Allah zai ɗaga darajar su ashe da imani da ilimi tare suke tahiya in babu ilimi imanin bai yi sai da ilimi sannan imanin zai kammaluwa don haka malamai da masu imani Allah ya ce zai daga darajar in baka sani ba koma gida ko ka je asibiti ka duba ha gani za ka isko mutane da kala yunifan daban-daban wani ma bai da yunifan ɗin wani shi zai tare ka tun daga hanya ya fara ganinka ya yi maka magana ya tambaye ka ya rubuta ma ya baka wata kati da sauransu ma'aikacin lahiya ne wani in ya gama shi zai zuwa shi auna ka shi biba, mai aggare ka kana da suga ko hawan jini ko mi shi gama shi rubuta in ya rubuta akwai na gaba shi ko na gaban zaune ɗaya yake bai da mayi nufan zaune ɗaya yake da ya zo shi zai tsaya kana bayani yana rubuta kana idan aka ɗauko matsayinsu za ka isko wancan da aka ƙasa wanda ka fara gani bai da matsayi irin na wancan wanda annabi bale wancan na uku ina hukuma wajen albashi ba ɗaya suke ba in kuma wajen daraja ba ɗaya suke ba wanga da ka fara gani in ya ga wancan da a ciki sai ya tsaya ya kame ya gaisai ya mai gaisuwa ta musamman daɗa bale mu koma ɓangaren 'yan sanda ɗan sanda duk ba ɗan sanda ba ne ɗan sanda duk ɗan sanda ne saboda ɗan sanda ne gashi ɗan sanda da uniform ya yi ɗamara ya yi komi ɗan sanda ne kofar ɗan sanda ne sajan ɗan sanda ne duk ba ɗan sanda ba ne inspector ɗan sanda ne asp ɗan sanda ne dsp ɗan sanda ne haka za kai ta tahiya haka kai ga cp haka kai ga dc haka kai ga cp haka kai ga aig haka kai ga dig karu ne don cikin dig za a hajja ni IG. don allah darajar su guda za ka isko ɗan sanda garka wani ɗan sanda wani ɗan sandan ma ba ɗan sanda guda za a ajiyewa garka ce ba 'yan sanda 'yan sanda su kofar su fajan da bindigogi wanda kai in ka gamu da su ka ga manya su ko yanzu nan matan mai gida ta isa ta buga musu tsawa su zabura mata ce ita ba 'yan sanda ba ce amma darajar mai gidanta ta kai tana iya buga mai tsawa in ta ce a kama shi a sai a ruhe an gama in ta ce a ruhe shi an gama wallahi ni shaida ne matsala ba ta kai ba ta kawo ba tsakanin matan wani mai gida sai ga shi ɗaya mai gidan bai ko da masaniya matan mai gida wani ɗan sanda ya ga shi sajan ne babba ne ba ta isa shi ta yi mai renin wayo ba wallahi sai ta buga ma dpo ta ce a kama shi wallahi sai aka kama shi aka ruhe Allah ya ce makai ban saboda an kai samu wayata ba ya ce min wane wallahi ga halin da nake ciki yanzu ina rufe an ki saurare na duk ya ce bai saurare na sai mai gida ya ce wani abu ni buga mu mai gidan ya ce wallahi bai san da ga magana ba nake to na san inda take ni buga mu mata ta yi me ake ciki ta ce wallahi malam kaji kaji kaji kaji kaji kaji nake to ai hakuri na buga mai gida ya ce bai san da magana ba ta ce malam wallahi tun da kasa baki an gama sai ta buga ma DPO nan da na an ka kowace ina haduwa da shi ya duka min godiya na ce a ba a duka mu kowa sai Allah ɗan sanda na fa sajan ne wallahi zahiri ne da haɗa ya kai wanga wallahi ya kawo ga bambanci matan mai gida fa ta sa an tsare shi laihin da bai kai bai kawo ba kuma lehina kuma shi bidiyo bai ko saurare wallahi don mata babbata ta kawo ƙara sai an kare shi me bambanta me kawo wannan daraja wanga babba ne wanga karami na in aka koma wajen albashi kila albashi ne ya linka na wancan goma ko bakwai ko takwas in muka koma sojoji haka za mu gani duk ma'aikatan pos haka za mu gani ba su kadai ba duk da malamai je jami'a je sauran wurare za ka ga wani gadi ya kai za ka isko wani karantarwar ya kai firamare ya karantar suwa amma albashi ne dubu talatin dubu arba'in dubu hamsin gashi da mata ɗaya da mata biyu da yaya su a albashi ne wani dubu talatin arba'in wani ma bai kai haka nan ba wani shi ko mallamin na shi wanga mai karantar suwa firamare ko sakandare aiki suka kai tun karfe bakwai da rabi sai karfe biyu ko wace rana har rana biyar sai ka isko wani shi ko shi ma mallami na iri ne amma yana iya fita rana biyu ko uku cikin sati in ma an yi tawon tebul an ba shi rana biyu ko uku zai duba su ga abin da ya daidai da shi yana iya haɗe awoyi gaba ɗaya guda hudu ya mu karatu lokacin da ya ga dama cikin sati ya yi karatun kwana biyu ya tafiya ce in an zo albashi sai a bashi dubban ɗaruruwa don Allah me bambanta su ilimi da kai firamare abin ga sakandar abin nan eh, NCE ka yi ko kuma digiri ka yi shi ko wancan sai da ya yi digiri Yayi digirgir yayi digirin digirgir wani kamun shiga ma digirin digirgir ba su ba wallahi su har ƙasar waje sai ya zo wurin aikace-aikace da rubuce-rubuce da wahala kamun shi kai ga wannan takardar da ɗabale a ce farfesu me bambanta su ilimi na duniya na duniya kai da kan haka sani duk da harka ta kasuwanci wanda ya sani ya saba yana ɗaya da wanda ya fara yau da yawa ma'aikaci zai yi ritaya a ɗauki dubban ɗaruruwa a bashi ya je ya fara kasuwanci kamin an wanda wani lokaci kuɗin duk sun lalace sun tambaye wani zai ce sai motoci ya ce kasuwanci motoci zai bai fi masu ilimin ɓangare ba sai sai sai motoci sai ya ba su a sai a halaka su sai ya zan ya koma jiro saboda mi bai da ilimin wannan ɓangaren amma shi direban da zai samu mota ɗaya sai haga yana kamance ɗanta yana ta tafiya da ita ita za ta zama motoci saboda ni yana da ilimin abin ko wanda ya saba da kasuwanci ɗan abu kaɗan sai haga zai ci gaba da tafiya da shi zai ci gaba da tafiya sai ilimin ya bunƙasa ashe yan uwa musulmi wajibi ne gare mu kenan duk abin da zamu yi na rayuwa mu nemi ilimi kowane iri na balle daɗa ilimin addini don gashi Allah na ɗaga darajar masu ilimi gahili ga ta nan kowane mu ya sani gahili Allah ya ɗaga darajar wani bisa gare ka kuma ka sani kuma ka yarda kuma ka aminci me ya ɗaga wannan darajar ilimi da haka bayan Allah mu koma makaranta abin ban haushi abin ban takaici abin a cijifarci a zubar da hawaye yau in aka buɗe makarantar mata aka ce mata za su yi karatu mani yawan duk wanda annan mai mata ɗaya mai mata biyu mai uku mai hudu kowa zai sakulantu da dai karatu amma yin aka buɗe makarantar maza za ka isko makarantar mata ta cika ana ta karatu kowa ya da mata ta yi amma yin aka buɗe ta maza an ka fara da mutum hamsin misali yanzu mu ce liman ko ciyaman ko malam ahmad da ya shayo daga madina a zo a fara karatu mutum hamsin maza wani sun kasan ciwon kansu ana farawa da mutum hamsin sati ɗaya sati biyu musamman wanga karatu na hakika wanda kowa zai zamna ya zo da littafi ne a yi mai bayani ya sa alama in ya dawo gobe ya tashi nan don wanga shi ya ilimin ba. wanga da aka ɗauka sati sati ilimi ne amma bai kai ba don kana ya sati biyu uku baka zo ba in ka zo nan za a ɗora inda an ka isko a gama littafi baka gama ba ana gama littafi cikin mutum ɗari masu halarta tabbas ba a samu mutum goma na ƙwarewa sun hagama daga farko har ƙarshe amma wanga ilimin da za ka sa alama inda malam ya faɗa ma gobe ka taho ka biya a ƙara ma in ka yi sati guda baka taho ba a ɗora nan a ƙara ma na tabbata maka in an fara da mutum hamsin kamin wata biyu za ka asko mutum ishirin in an dade kenan har su koma goma har su koma biyar har su koma uku haka ga jika biyu. in ka haɗu da su kowa sosai sosai zai yi ma nan sai ya yi ma ƙarya wallahi malam na so in buga ma in sanar da kai kaza ba wani abu shi ne kawai ni dai area mu haka take ni ban sanar mu kunan ba gaskiya amma dai alama ta nuna don shekarun jiya malam ka magana cewa a faɗa ma ɗalibai a rinka zakkuwa da littafai kenan an fara da littafan an kai littafai an aji an bar zakkuwa saura saurare na suka don in kun kai ku hamsin mutum goma da littafai mutum arba'in babu littafai to su arba'in in ba karatu na suka saurare na suka mutum goma din nan suna karatu don su za a tambaya ilimin gobe su za su ba wasu ilimin gobe yadda muka yi mu zo masallaci mutum arba'in talatin da biyar babu mai littahi mutum biyar da littahi kuna ganin da haka magabata ilimi ya zo musu har ya kawo muna wai da haka ne wallahi ba da haka ba ne da haka wallahi dattawa magidanta mazanmu da matanmu ƙananan da manyan musamman mu maza magidanta wallahi mu ji tsoron Allah yadda ka san sahidut sai ka tafi ka yi fafatuka ka samu abin da zaka ci yadda gidanka wallahi ilimin addinin nan wajibi ne gare ka da haka mu raya makarantun nan mu inda aka karatu irin wannan na sati bale inda aka karatu wancan ilimin na hakikani mu raya su mu samu ilimi mai albarka sai haka komi naka Allah ya sa albarka Allah ya ganar da mu abinda ba mu gane ba Allah ya shiryar da mu shiryar da ba bata bayanta akwai ayoyi da yawa masu magana akan wannan akwai hadisai amma aya ɗaya hadisi ɗaya in aka yi bayani kun ka fahimci abin da aka nihi sun wadatar Allah ka ba mu ilimi mai albarka ka ba mu ilimi ka ba mu ikon aiki da ilimin Allah ka amfanar da mu da abin da muka karanta ka shiryar da mu shiryar da ba kasa bayan الحمد لله الواحد الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرض وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أهل التقى, أهل التقى والحلم ومن تمسك بهدي واستنى بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا كوباين الله يا كوباين الله إمام مسلم يا هتد حديثي حديث أبو هريرة من ظن الله صلى الله عليه وسلم يأتي duk wanda ya kama hanya ta neman ilimi Allah zai sauwake mai wannan ilimi har zuwa ga aljanna haka kuma Abu Huraira ya hidda hadisi shi ma hadisi muslimu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan dan adam ya mutu dukkanin aiki ne dukkanin komai da taharruka sun yanke komi an salayi duk aiki ne an gama ya yanke sai dai abubuwa guda uku sai dai abubuwa guda uku manzon Allah yace daga cikin uku din nan akwai sadaka mai gudana sadakar da kai an ce wani bawan Allah bai da lafiya ko wani bawan Allah mabukaci ne ko gida ne ya ruguje ko ya yi gobara ko ya yi hasara ko mabukaci ne ko talaka ne ko maraye ne ko menene a taimaka mai ka ɗiba ka taimaka ma addinin Allah ko kai wata sadaka mai gudana irin gina masallacin ga wanda ya masallacin ga ya Allah ka sa aljanna amma koma ta tare da mu duk wanda ka ɗiba dukiya yawa Allah aiki aikin nan za a ci gaba da amfanuwa da shi ko bayan rayuwa ta to wannan rayuwar za ta amfane shi aikin zai amfane ko bayan rayuwa ta amma abin da ka ci gida aka share aka canye da dukiyar da ka tattara ka nike ka ajiye wuri guda ka bar ma magada babu naka ciki ko kuma ilimi wanda ka karantar da al'umma suna amfani da shi ko ka yi rubutu ko ka yi kasusuwa ko ka yi hanyoyin ilimi daban-daban wanda al'umma ka amfani ko bayan rayuwar ka ilimi na zuwa gare ka lada na zuwa gare ka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma ɗa na ƙwarai ɗa salihi wanda kai ma tarbiyya ta addini ya tashi da tarbiyya ba mai jiran mai gadi ya ɗaga ba a'a wanda ka jin ciwon in ka ɗaga ya maka addu'a ko wani lokaci Allah zai kai maka lada da haka ya ku bayan Allah mu tsare ilimi mu bi ilimi mu darajanta ilimi mu bi malamai mu samu ilimi ilimi mai albarka sai dai ya ku jama'a ba ilimin ba ba ilimin ba mu nemi ilimin don Allah mu nemi ilimin na addini saboda Allah ka san ilimin tafsiri ka san ilimin tauhidi ka san ilimin hadisi ka san ilimin fiqh ka san ilimin shari'a don Allah saboda duk wanda ya nemi ilimi ba don Allah ba shi halakakke ne bai da rabo wurin Allah saboda ni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisin Abu Huraira yace duk wanda ya nemi ilimi ilimin da aka nema don neman yarda Allah azza wa kuma bai nemi ilimin ba sai dan bidat wani kaso na duniya shi ma a ce mai wane shi ma ya samu kuɗi ya samu kujerun makka ya samu kujerun umara ya samu motoci ya samu ɗaukaka doktoci abin nan a kwamshinoni da su famtek famtek da daraktoci su san shi su san matsayi ne a rinka suna da shi ba don komai bayan yan nemi ilimi sai don wannan don ɗai abin duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bai jin kamshin aljanna ko kamshin aljanna bai ji ya tara ilimin watakila ya kai mallan har an ce dokta amma ba don Allah ya nema ba to ko kamcin aljanna bai ji ya tara duniya ga ta nan amma aljanna to shi zai shiga in tashi Allah ya shirya da mu shirya da babata bayan ta Allah ya ganar da mu abinda ba bamu gane ba wa azil shirka wal mushrikin wa wa'ali kalimatu كلمه allati hiya la ilaha illa Allah wa واصلح ائمتنا